ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin ilimi garkwada ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za mu duba shawarar da ministan ilimi a Najeriya Dr. Tunji Alausa ya bayar na sake komawa wani tsarin ba da ilimi a Najeriya wato a maimakon tsarin na shida uku uku hudu. Ministan ya ba da shawaran a koma tsari na shekaru goma sha biyu a firamare da sakandare sakandare sai shekara hudu a jami'a haka kuma za ku ji martanin wasu 'yan najeriya da suka ci gajiyar hukumar nan ta usaid da shugaban amurka donald trump ya rusa abinda kuma suka ce zai haifar wa kasashe masu tasowa da ita kanta amurkan ɗa mai ido ba jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don mazan kewa. makon da ya gabata ne dai kafofin yada labarai a najeriya suka ruwaito ministan ilimin najeriya dr tunji alausa na cewa gwamnatin najeriya za ta soke tsarin ilimi na 6334 ko kuma 6334 wanda aka bullo da shi a zamanin tsohon shugaban mulkin sojan najeriya janar ibrahim barmasi babangida ko da yake daga bisani dai ministan ilimin dr tunji alausa ya bayyana cewa shawara ya bayar ba wai yana nufin a rusa wancan tsohon tsarin bane. ne we have not is that we need to move from what we have now as nine years compulsory education as he obtained in other parts of the ministan ya ba da shawaran a koma tsari na shekaru goma sha biyu a firamare da sakandare sai shekara hudu a jami'a to kome iyaye da kuma masana ilimi ko fafutukar kare haƙƙin bil'adama za su ce game da wannan mataki ko niyya na gwamnatin tarayyar najeriya ga dai kwamrar musa jika mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a najeriya wato ya kamata dai gwamnatin ta tsayar da tsari mai kyau wanda zai taimaki al'umma amma wannan tsare-tsare yaran nata wani lokaci yakan dan rikirkitar da musamman iyayen yara amma mu muna gani dan gyaran da ya kamata su yi ko kuma da su bashi a wancan tsarin na shida uku uku kaga hudu kenan maimakon a ce an maida shi sha biyu zuwa hudu domin wannan shine muke gani kamar zai sa yaran su samu zumma na yin karatun da kuma maida hankali a yin karatun amma in ka tsaya duka ka auna kamar duka ma'aunin ɗaya ne to amma wannan kaga an ce daga firamare mutum zai shekara shekara shida ne daga nan kuma ya wuce kuma sakandare ita ma ya shekara shida so kaga shekara goma sha biyu kenan duk dai abin dai guda ɗaya ne ake ta dambarwa a kan shi so amma mu muna kallon rashin tsari da kuma fitar da jaddawali yadda ya kamata yadda su kansu iyaye din za su gane ni na fahimci yadda abin yake to amma da dama kaga wasu ba su sani ba so saboda haka ni abin da kullum muke kallo shine iyaye su sa ido su fahimci abin da gwamnati take nufi ko da yake wani lokaci idan gwamnatin ta tashi fitar da abu ba ta ba da bayani wanda yake zai wayar da kan iyayen yara har ma su fahimci ma yadda abubuwan yake kaga magana ilimi din muna yawan wasa da shi da yawa na canje-canje da muke akan alkaluma na yadda za a gudanar da shi wannan kuma wasan da muke yi shi yake daɗa kashe gwiwa na 'ya'yayenmu game da abin da ya shafi neman ilimin na tun daga matakin firamare har zuwa sakandare domin yanzu wani ba zai fahimci ma me ake nufi da wannan lissafin nasu ba amma a daɗa wayar da kan al'umma yadda za su gane sannan kuma su kuma ɗauke shi da da muhimmanci domin shan ai haka ake yi ai amma ko da yake wancan daɗin za ka ga zamanin ya juya ba irin yadda ake tafi da al'amura ba yanzu shida ɗin akan yi akan yi shekara shida ne a firamare kuma a tafi kuma a shekara biyar ma a sakandare mu a lokacin duk da muka yi so kaga wannan wani abu ne wanda yake ana bukatan wayar da kan mutane da kuma yadda kuma al'umma kuma za su fahimci yadda abin yake amma ana ana wasa da yawa da abin da ya shafi ilimi din nan to a waje ɗaya kuma wata shawara da ministan ya bayar har ila yau da ke ci gaba da haifar da Allah wadare daga 'yan Najeriya shine batun tsarin nan na daina amfani da harshen uwa a makarantu makarantun firamare da sakandare na kasar a maimakon hakan ministan ya ba da shawarar a bullo da tsarin amfani da harshen uwa a matakin makarantar noziri wato dai makarantar share fagen shiga firamare abinda kuma masana suka ce ba karamin illa ba ne ga cigaban ilimi a najeriya ga dai abinda dr bashir yankuzo shugaban sashen ilimin kimiyya a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina ta jihar neja kuma ɗaya daga cikin malaman da ke gaba-gaba ba wajen gadon an fara amfani da harshen uwa a makarantun najeriya to mai da shi noziri to ai noziri dama ba makaranta ba ne noziri wuri ne da uwaye ya kamata su ɗauki nauyin 'ya'yansu yara su kasance gaban iyayensu karatu daga firamare ake fara karatu ka ga implication ɗin wannan policy din ne kawai dai an jefar da shi to kuma bincike ya nuna ci gaban ƙasashe da daman gaske na da alaka da amfani da harshen uwa me yasa gwamnatin tarayya ke ko kuma ake ba gwamnatin tarayya shawara ta janye wannan shine abun damuwa na'am duk abubuwan da aka tayar da cewa matsalolin wato aiwatar da policy din gaskiya ne to amma ai gwamnatin aka ce ga matsala da yake hana kaza ya yiwu duk da cewa kaza na da amfani to gwamnatin sai ta zo ta ga za ta warware wannan matsala domin abin ya amfana da kasa duka wasu 'yan Najeriya da suka ci gajiyar hukumar nan ta USAID da shugaban Amurka Donald Trump ya rusa abinda kuma suka ce ba zai haifarwa kasashe masu tasowa da ita kanta Amurkan ɗa mai ido ba sunana Balaraba Abubakar Sule a matsayin wacce ta taɓa cin gajiyan USAID gaskiya suspending in activities su ba ƙaramin koma baya zai kawo ma ba saboda a gaskiya suna ƙoƙari ƙwarai wajen hanyar inganta ilimi kuma yawancin wayanda suke tallafa mawa ba wai masu hannu da shuni ba ne yawanci ayyukan ɗalibai suke dubawa duk wanda suka ga e aikin shi yana da chance na ya improving da development a yankin sai su dauke shi su kai shi ƙasa waje ya samu horarwa wanda in ya dawo gida ma suna buƙatan kuma ya horar da 'yan gida so kaga kamar training the trainers kenan za su kwashi ɗalibai su je su horar da su in ɗaliban suka dawo su ma za su horar da wayanda suka tarar a gida Najeriya so kaga tsayi da ayyukan su gaskiya ba karamin koma baya zai kawo ta fannin ilimi a ƙasar ba banda ma ilimi in ka duba yawancin ayyukan da ake yi a ministries mu ta fannin gonan ne ta eh, karatun ne ko ta hanyar data ne ma data collection haka kasan mu ba mu da structures a ƙasa na taking data da sauransu su service duk wayannan organizations din suke daukan wayannan data kuma ba da za a yi a yi tsari na ci gaba ba tare da an kalli abin da ya faru ba da wasu saboda kwarar lokaci a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da kuma daidaita shirin Julie Leather Gresham na ku babin ya jibrin ke cewa huta lafiya. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne.